ƙudurin ya samu goyon bayan ɗaukacin 'yan majalisar dokokin su 360 inda suka amince da a gaya wa shugaban ƙasa muhammadu buhari ya janye batun hana shigowa da motoci ta iyakokin ƙasar honorable abdullahi balarabe shi shine ya kawo ƙudurin dokar to wannan abin idan aka yi shi za ki gani duk lokacin da aka hana abin da mutane su suke so kuma suke yi kuma suna ganin suna bin shi bisa ka'ida to in haka hana su yin bisa ka'ida za su yi kokari ba bisa ka'ida ba lokacin duk da suka yi yunkurin yin shi ba bisa ga ka'ida ba to za ki za a samu matsaloli wanda zai kai ga arsa rayuwa wani lokaci a rasa rayuwar masu yin wannan aiki mutane a talakawa wani lokaci kuma a rasa rayuwar su kansu jami'an tsaro amma nan maimako a samu ƙarin tsaro to an samu raguwar tsaro domin zai kawo rikici wanda zai sa ita samun salwantar rayuka da dukiyoyi na jama'a don haka ko alama wannan ba zai taimaka ba wajen ƙara bunƙasa tsaro face zai ƙara haɓaka rashin tsaro a wannan ƙasa misali a arewaci maso gabas da kuma abin da muke shi a Niger Delta in aka yi wannan to gaba ɗaya rikici zai ƙara tashi duka waɗannan bodojin tsakanin masu ƙoƙarin shigowa da motocin nan da waɗanda ke hanawa shi ma ɗan majalisa mai wakiltar jama'are itas ga ɗau daga jihar Bauchi Isa Hassan Muhammad jama'are ya ce a sassauta hanyar shigowa da motocin domin masu ƙaramin ƙarfi muna so da a sassauta mutanenmu da manya aka kare masu karamin karfi ya za su yi motoci a sake cewa za a shigo da shi ne ta teku kawai ta Lagos saboda Allah waye yake da daman zuwa shigowa da motoci daga America ko kuma daga kasan Europe in ba masu karfi ba da haka wannan hanya ce a sassauta da ita a rinka shigowa da motoci ta boda ta hanyar gaskiya din yan kwastam su tsaya su yi aikin su a shigo da motoci ta boda yadda zai sauka mutanenmu su ma samu abun shiga a makon jiya ne shugaban hukumar kwastam na kasa Hamid Ali ya ce daga ranar 1 ga watan Janairu Janairu na sabon shekara ne gwamnati zai hana shigowa da motoci ta iyakokin ƙasar bisa hujjar cewa an fi samun kuɗaɗen shiga idan za a bi ta ruwa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.